الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقول الله السلام عليكم ورحمة الله بركم التقوى من المسلمين اخبار أسرائيل لكفة صوت الرئيس الثاني شكرا تدبر في الهدوء لأسرائيل وفي غاية هجرة wanda يجي daidai da ke يجي ya daidai da ashirin da wanda ashirin da karfe wata ashirin da tara wannan kuma ya zama ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shida miladiya har su gaba da kafin littafin nuna albarka da rabu tarihi wannan kuma shi ne darasi na casa'in da biyar haka ne idan ba manta ba darasin da muka tsaya a kansa mun fara ne da kitabun liba mun karanta babu kitabun saubin abiyar وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والاخضر وجوازه من قطن وكتان وشعر وكوك وغيرها إلا الحرير يؤمن سؤال باب استحباب القميص باب استحباب القميص باب البيت المغنى دندل المستحب أنت رجال وتمستحب ليه mutum ya rinka sanya riga sama da sauran nau'ikan tufafi da aka sani lafazin alkamis halararke na nufin dukkan tufafin da ke da hannaye biyu da kuma wuya da aka yanka wanda mutum zai zura kansa a ciki kaga dai riga in yana da hannaye guda biyu sannan ya zama riga wato ya zama alƙamin a larabci kawo mun fassara shi da riga ko wani abu to dai mu a hausance da harfin wanda yake suna da hannaye biyu da kusa da kwafta ne wanda su suna da hannaye guda biyu suna da wuya da ɗan adam ke zura kansa a cikin duk sunan su riga sannan malum malum ma ita ma sunan ta riga bambance ta kawai da ake da sauran a ce babban riga sai kuma ita ba ta da hannu yadda kaftani ko kuka ko harfin ko jamfa ko cikin take da hannu to wani lafazin alkamis yana da gaskatuwa ne a kan tufafin da ke da hannu ba wanda ba da hannu ba dukkan tufafin da ke da hannaye guda biyu da da mutum ke zura kansa a cikin shine alkamis to wannan tufafin wato habbi ne sa shi sama da tufafin da ba ya da hannaye biyu kamar su larabawa suna da abin da ake kira al-izar wa riga wanda kuma galibin laraba a da wannan shi tufafin su izar jami da mutum zai daura a gogonsa farjan lake nan riga wanda mutum zai daura a kan kafaɗarsa to waɗannan tufafi al-izar wa riga suna su halal ne amma sun yi riga kuwa mustahabbi ne malamai suka ce saboda al-izar da al-riga akwai yiwuwar warwarewar daga jikin ɗan adam a koyaushe da yadda wani bangare na jikinsa zai bayyana in na kasan warware tsaraikin mutum zai bayyana in na saman warware gangan jikin mutum zai bayyana to duk da cewa kan ya fi ba haramun ba ne ba ja'ibi ne ba ma mutum ya sanya wanda aka fi zai suturtuwar jiki wanda shi ne riga ita ce riga ko wannan mustahabbi ne ina ji karhin da yawa a mutum kan ba وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القليل وأمي سلمة أن تقال جاء بريتا فتي يتفل في مصر سوي والسفاتي أولا من قال الله جاء منذ سبك دريتي ليجا كيف في مصر سوي والسفاتي أولا تصمد قوة السفات لبعض الجابة يأتي قول زني يأتي كمي الإزار والرجاء أولا من قال الله رواه أبو داود والترمذي أبو داود dawud da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun imam tirmidhi yake hadisi ne hasan abin da yasa ko Allah ya ji zafi shine abin da na faɗa muku a baya kamar yadda da suka yi bayani dai riga ta fi cikin dan adam ba yiwuwar kunce wata jikin dan adam ko warware wata irin yadda in za riga ne akwai yiwuwar kunce wata ko warware باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إثبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء wannan babu yana magana akan siffar tsawon riga والكم da tsawon hannun riga wal izari da inda ya kamata izari ya tsaya ga wanda yake fasan tafi ne izar zane yake ɗaurawa al'adar garin ku zane yake ɗaurawa a jiki kamar yadda mutanen somaliya suke ko mutanen malaysia ko mutanen indonesia ko mutanen wani yanki na duniya wanda su maza ba sa ɗaura mata ba sa ɗaura zane maza ne ke ɗaura zane to idan ya zanto namiji ya ɗaura zane dan al'adar garin su kenan na orfin garin su ba laifi yi ba amma a garin da ba zane ake tsaurawa ba idan ta ɗaura zane to ta yi kamance kamanceceniya da mata mu a zanen duk wanda ya ɗaura zane ya yi kamance kamanceceniya da mata amma in yi somaliya ko indonesia ko malaysia ya ɗaura zane to wannan kuma wannan haramci bai shafe shi ba tunda a can su kuma yi zane din a urfinsu a al'adarsu na zane ke yi to idan mutum zai ɗaura zane a ina ya kamata zane mai tsaya ka fi na ba zai nawa riga hannun riga da kuma mai al'izar wanda idan al'izar ne a garinku da a garinku wanda ake sawa fa duk hukuncin da aka baiwa izar game da ɗan namiji kullum wannan hukuncin ake baiwa wando cikin addinin musulunci kar waɗansu jahilai ko masu da'awar malamai waɗanda suke adawa da sunnar annabi su zo su kuma manzo Allah na magana akan izari ne amma wanda kuka kuka babu shi a cikin hadisi dan ba al'adun larabawa bane ba kun ka sanya shi ka iya jin shi kasa ka iya taka shi ka iya sakin sai wuce idan kawo babu da duk wanda ya bayyana haka ya shelanta wa jama'a ya hankalta da son sa. wa tarat lil imama sannan kuma yaya jezan rawani ko jezan rawani ya kamata su zama a hawanta a daidai ina ya kamata su tsaya kai ne ka ɗaura rawani a kanka dama idan har za ka ɗaura rawani ba na sai in ka ɗaura ka ɗaura linki biyu ko uku sauran ka sa shi a tsakankanin kafaɗunka a tsakiyar gadon ka to tsawonsa ina ya kamata ya tsaya a tsakiyar gadon baya ko har sai ya kai wato ainihin kan kasa wajen tsawonsa ina ya kamata mutum ya bar rauni don waɗansu cikin wata gona da iri a sashe ta yi kasa ana ganin cewa alama ta kusa da tsoron Allah wata shi ne su dali sai ilimin dalika da haramcin kawai ta kowane kai cikin ababen da aka ambata kifar yadda ya kamata ka yi tare da kuma nuna maka cewa in ka tsawaita riga ko ka tsawaita hannun riga ko ka tsawaita izar ko wando ko ka tsawaita jelan rawani ko wannan fa haramun ne tun ya ce wata harini kisbali kai in zalik da haramcin sakin kowanne cikin wannan tsawon ka ya wuce ba ala sabilul khuyala in mutum yayi hakan dan tsafafa da ji da isa wa karahati min ghayr khuyala amma idan mutum yayi ba dan alfahari ba yayi ne ba tare da alfahari ba to kuma hakan ya zama makaru wannan abin da imamu nawawi ke so ke kawai ka kowane ɗaya cikin ababen can da nufin girman kai ya zama haramun kawai ta ce ba tare da girman kai ba ya zama makaruni wannan cikin fahimtar su kenan imamu nawawi da kaje masa da kawo hadisi kuma za mu biyu idan muna da wani bayanai da malamai suka kawo waje ko mu faɗa ba sun tafi da imamu nawawi ko sun saba masa وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان أم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسل an karɓo hadisi daga asma binti yafi al-ansariya Allah ta kare da a gare ta yace kana ummu anisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hannun rigar annabi ya kasance ilar rusufi zuwa ga mahaɗar zira'i da kafin hannu zuwa ga wuyan hannu har hannun rigar annabi ke zuwa arzuk akwai abin da ake kira alkuru akwai abin da ake kira alkursuhu akwai kuma alrusu da aure ɗaya suke galibi a fasarar mutu gida ba ma bambancewa kawai sai mu ce wuyan hannu ba ma a hakikalin yadda abin yake mahaɗar hannu sai sun ƙaramin ɗan yatsa daga nan wannan shi ne ake kira alkursuhu mahaɗar hannu Kaifin babban ɗan yatsa daga nan nan sai shi da ake kira alkuwuru tsakiyar nan saman ko kasar shi da ake kira arrusu a larabci wannan haka larabci ke ke nan ko ba kama don fassara da cikin kalmomin larabci kawai shi ne alkurtu'u bisin wani amin a ƙarshe na biyu shi ne alkurru ما أقول في ذلك الرسغ في السين فليه في الرسغ أسماء الحديث أمنا أقا وذلك أسماء بنت يزيد تفي كان كم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل قال النبي يكفي في إلى الرسل يزوى دا ما حقر حمل يبايا وكذا وذلك لن تفي ذلك أنا تفي أنا بيجينا هل يسوك ونن ولك أيضا ذلك أسماء هل يزمت ولكن كافر حمل بيجينا وحتى هذا التعاطي بأن الذي يأتي من to kaga ina masu cewa annabi ba ya sari ga ba a ga aya ba sun sa da ba amma sai da suna cewa ba a sun ba ya ga da wando wannan al'adar da sai dan kana ko kuma ka ka a wa ne saboda duk magana kan wanda ya magana kan wanda ya tsore riga ba magana kan wanda ya tsore da wando abu imamu abu ya أن لم يكن والترمذي لإمام الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي في حديث إلي حسن وحسن الاسم على ما هو بيكي كما تنظر حديث إلي بأيه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جز ثوبه قيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ذكرا وانجي جاتفاتنك قيلا ana nufin takabburan dan girman kai lam yanzur illahu ilayhi yawm al-qiyama ubangiji ta'ala ba zai dube shi ba duba rahama a ranar tashin kiyama ai Allah yana kallon kowa yana duban kowa sai da akwai duba rahama akwai kuma duba na ne na azaba akwai duba na yarda akwai duba na rashin yarda ko kai za nan wani ya kalle ka kallo na rashin yarda za ka gane in kuma ya kalle ka kallo na yarda da kuma za ka gane ubangiji ala. hukumar da zai wa wanda ke kan tufafin ta kasa sawa'un wando ne ko izabi dan ya ce ne man jarra saubahu kaga lafazin sauba ya shafi wando ya shafi izab ya shafi zani ya shafi riga sawa'un babban riga ce mutum ya shafe ta har kasa cikin sai aka dinka maka dogon riga ce har kasa duk dai lafazin saubahu yana da tafiwa a kan kaga wanda yake nufin cewa sai an kawo masa wando lafazin sauba ya shafi ta wando والتي في شأن توهج من جل صوته في الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال هلا بزيد وزيد بقى أنا مساجد القيامة دون دي جاتبات من تقصر الإنجيل مكي فقال أبو بكر يا أبو بكر الصديق قال لك قال جاء دليل يسير النبي يا رسول الله يا من ذا الله إن إزاري يسترخي يكن تفاتي لا يكن ساق الليل إلي يسترخي يكن ساق الليل تسترخي wato ba abu bakar ne ke sakin tufafin ba tufafin ne ke kwacewa ya saƙulle da kansa illa an a ta'ahada su har sai na bina kiyaye shi na sake dawo da su inda yake a ta'ahud shi ne alhifazu alasai wa ri'ayatu alayhi kiyaye abu da kulawa da su wato tufafin yakan saƙulle ya kanki ya sauka har in za shi kasa illa an a ta'ahada su sai na bi shi mai da su kaga idan ya sauka abubakar na kyale shi ba ya kyale to tambayar da yake a nan gurin ce wannan da ya ja kasa ba tare da niyya ba mai hukunci da tun da an ce dukkan wanda ya ja ta fasa sa dan girman kai Allah ba zai duje shi ba limanin hadisi ya sarfe ne فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا من قال منكم أن ثبت دريك في ردي إنك لست ممن يفعله خيلا أي باقة كمن أيك تحسب بين جلمان كيف ai kule waye ba kai ka tafi ba dan nan da ka ja ka san kasa ba girman kai kai yi ba kwace waye ko ba ka ne ba ka dawo da shi innaka lasta min man yadurruhu ko yala rawahu al-bukhari wa rawa muslim ba'dahu imam al-bukhari ya rawu hadisi ba ra'ayin sa imam muslim kuma ya rawu wani sashi na hadisin ba dukan sa ka ga hadisi na sahihi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزور الله يوم القيامه الا من زر ازاره بطرا اذا ابو هريره ان الشكار الدابعي يجي الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي لا يزور الله يوم القيامه الا من زر ازاره بطرا أرانا تاج القيامة ومن جدي فزيك اللي بكة ومن جدي إذا تفاصل إزار إزار أنت كرجل لنسا بطرا من جدي albasaru sai ya girman kai dan ka kama da bi da ita mustafa alaihi imam bukhari da imam muslim da wuri wa annahu annabi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa annahu an ta koda da gare shi kiwa abu hurairah عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا النبي ma asfala min al-ka'bayn abinda duk kasa da kidan sawo min izari na kwarjan ko finnari to yana cikin wuta malamai suka ce abin yaji abin da duk ya sauka kasa da idan sawo to gwargwadon tsawonsa gwargwadon azabar da za a yi wa mutum ko bai ja kasa ba da ya wa yi kasa da idan sawo ya ja kasa ya iya wa yi kasa da idan sawo ko bai ba bai ja kasa ba hadisin farko yana magana akan jan ƙasa. hukuncin su shine nan yanzu da zahu ilaiha Allah ba zai kalle shi ba to hadisi ne duk yana magana akan za a biya ya kasar idan kawo koda bai za kasa ba hukuncin su shine ne za a yi wa mutum azaba gwargwadon tsawon da yake kasar idan kawo din idan ya ja kasa ko kuma ya shiga hadisin farko azabar shine Allah ba ma zai kalle shi idan bai ja kasa ba to kuma za a yi azaba amma ba sun cewa Allah ba zai kalle shi ba akwai yiwuwar rahama ubangiji da suke وعن وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي من المقرن وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أبو ذر قال لك قال جاء دريسي فمن قال الله سر لا منكم الله ثبت دريسي قال النبي ياتي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة متوقف بل بإذن الله فزي يمكو فزي نصف مكانه بلا نتاج القيامة ولا ينظر إليهم ولا يكلمك بكل رامة ولا يزكيهم ولا يسألك كيف بدك تكون ذنوبهم ولهم عذاب أليم سنة عذاب غير رزقي أبنوا كده لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أبو بابا لهم قال ابو ذر يتي فقال اها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ماذا الله يتوي يتونا ابو جنا ترنتاوا ثلاثا لازم مكو يتي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سيدي من يتونا حسو وتوم كفو أن لا بازي كليسو بازي مصم جنبا بازي جنبيسو ودوانا رحمة بازي سيدي كيسو با حمال عذاب أليم da yi da wannan sau uku kala abubuwar sai abuzar ne yake da shi khabu wa khasiru khabu sun taɗe wa khasiru sun tafi hasara manhum ya rasu su kuwa ne ne, ya manzan Allah wato wannan salon koyarwa ne irin na nan zafin ba ka bai mutum abu a dunkule don zuciyarsa ta zama cikin shiri da kyanci na jin jin lafin lansa domin duk lokacin da wani ya shigo ya ce mutum uku sun taɗi dole duk wanda ke wajen za a ga hankalinsa yana so ya san kowa ya kuke nan da shi a ciki ko babu duk lokacin da wani ya leko yake mutum uku sun dace a yau za an tafi da karatu kowa za a ba shi kwafin da ya zo sani da su ke ce ne. a'a kowa zai so a ambato nan uku tunda da ya ga mutane da su masallacin sun fi uku ko ke gidan shi ko babu wannan sanan koyarwa ne an da ba ma da malami irin yasa duk wanda yake son ya san siyasar karantawa da sauran koyarwa ya gina bin surar annabi zai samu wannan duk da sana'ar karantarwa ya ɗauki surar annabi da hadisan sa to da ke da Allah ke yi magana da mutane yadda ke magana da ɗan jini daban da ko yadda ke magana da mata daban da daban yadda yake magana da mutanen da suke kusa da shi waɗanda kullum suna cikin ilimi ya sha babban da al'arabi wanda baya ganin annabi sai so ɗaya a mako biyar zuwa juma'a annabi na kowa magana ya ta dace amma da malaman balaga da suka rasa me za su ce sun suka bai wannan abin adireshi da cewa ne yi makamin makamin kowanne wuri yana da irin magana da ake yi hausa sun suka ce inda wani ya rawa aka ba su kuɗi in wani ya rawa kuma sai a rasa ne haka suka fi kansu abin da kowane irin abu akwai abin da ya dace a yi a wajen akwai kuma wanda ya dace ya yi a wajen a nan da ina jan hankalin malamai don yin izina da ɗaukan wato tadabburi cikin hukumar da Allah mutum zai samu dabaru na koyarwa masu tashi wannan abu zan ne ce kabu ya khasiru man hum ya rasulullah ko wane ne waɗannan uku kana sai annabi ce al Mai bai fassara tufafin kasar idan rawa kaga nan bai ce ba sai ya ja kasa al-musjidu na ɗayan su kenan na biyu wal mannanu da mai goranta wa mutane idan ya yi musu wani alkhairi ko kyauta za ka wa na yi masa kaza ko na yi masa ko ya faɗa ma ko ya je da mutane da ba su labari ni ne masa kaza ni na ba shi kaza ba da ni ba da bai samu kaza ba akwai wanda yake da dukkan alkhairi amma ba ya ke san ba sai ya faɗa ita kuma faɗa tana dukkan akwai kuma wanda ke zai faɗa wa da maka alkhairi sai ai na yi masa da lokaci da lokaci da ma na yau masa akwai kuma wanda ba ke zai faɗa ba zai zai faɗa wa ɗan tuwon da ba su kai da ganin ta su fara cikin sa da ne zai masa kaza ba don na yi kaza ba da ba kaza ba da na farkon da na biyu mai mai muni da wanda ka yi samun kai da shi ke faɗa masa da wanda ya je faɗa wa mutane na biyu ya fi muni na biyu ya fi muni domin a cikin akwai cutar da kai na biyu kuma yana son ya samu matsayi a wurin waɗannan mutane amma na farko ko ya cutar da kai kai kaɗai amma baya buƙatar samun wani abu tun da sauran mutane da kuke kuma kowanne zan ɗayan da na biyu yana rufe ladan aikin da ta yi aiki من أن يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق مره رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه رجل فتركه لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فرق روحي لا تشركوا لا تشركوا بالمن تحمل غورك ومثلك ka je ka faɗa masa ko ka je ka faɗa wani ana nuna kai kai masa kaza ba dan saboda bai samu kaza ba wal aza ko tutarwa Allah bai yake dan za ku rufe ladan ku ne da kunya shi ka manzo Allah ya sanya almannama a matsayin na uku na biyu kai na uku wal mumsiku fil atahu bil alif al kadi wanda yake tallata hadarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya mutum ya sayar da hadarsa mutane su saya amma abin da ya jawo kastoma zuwa gare shi zan tsuwa da yake ta kariya ko su ɗauka da sai da shi mura zuwa ta da ta kariya ya ce muka wannan haja na da mutu ta fi a ɗari muka yi rantsa ita wannan ko ni ban yi ta haka abin da yake so ita maka da ko ni ban yi ta haka ba abin da na yi ta yayi ya fi ɗari yi yau kuma kariya ke abin da ya sai ta ma bai ma kai ɗari bakwai ba ila ya ta ɗari da wannan ko ɗari hudu da amma tun da ke wallahi ko ni a na ba ta kai haka ba kai musulmi za ka bi ka kasa kai shi sai da in dai an kai ɗari uku to kila akwai buƙatar da ka ya ɗari takwas da hamsin ko ɗari tara kila ya samu ribar naira hamsin ko ribar ko ɗari yi ƙoƙari ya yi ke ɗari biyar da kai wannan hali to wanda yake irin wannan rantsuwa ta ƙarya don tallata hajjarsa yana cikin mutum hukun da ubangiji ba zai musu magana ba ba zai gobe su gobe ba na ba zai sarkake su ba suna da azaba mai daɗi menene mahallin shahid a cikin hadisi wanda yake da alaka da babu da muke ciki al-mubtil wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa fi riwayatin lahu aw fi riwayatin imam muslim al-mubtil bi sharf mai sassauta tufafin sa hasa da idan sawo in ga dai magana suna da girma sosai malamai suka ce waɗannan nau'ikan mutane guda uku da al-mubdil da al-mannan da al-mubdil da aka hobi har da kare dukkanin su suna cutar da mutane sun yi tarayya wajen abu guda biyu na farko sun saba Allah na biyu kuma suna cutar da ayoyin Allah domin al-mubdil galibi abin da ke sa mutum ya yi isbani ya san sa su fasu da kusa da irin sawu shi ne girman kai kokarin bambanta kai shi da sauran wannan kuma cutar da ku ne dan ne zaka wannan kanka dan ne zaka dubi da ka akan mu to dole da dole ne duk lokacin da kana cikin kon kanka a kai la kuma na fahimci haka zan ji lafi kai ma in nan da cikin kon kai la a kanka ne kuma ka fahimci haka za ka ji lafi daga akwai nau'i na cutar da mutane bayan ne shafawa Allah sannan kuma almanna duk lokacin da ka goranta wa ɗan adam wani abin da ka zo zai ji daɗi wa yake son ka nema masa makaranta dan ta wuce gaba ya samu aiki dan ta yi masa kyauta dan ta ba shi wata dama dan ta wuce masa an ba shi wani mukami an ba shi wani matsayi dan ta wuce masa ya samu wata gida. kuma ka zo kana cewa na yi masa kaza kuka je kana faɗa mutane ni na yi masa kaza wa yake son a yi masa haka a duniya sannan kuma wani wanzu da sa'atuhu bil alif al kadhib kaga ai duk lokacin da mutum ya rantsa maka kan haja yake wallahi ba ka dari maka ko ni ma aure ta ta dari maka bayan ko jiya da yake ba dari maka kaga za ka aminta in ka aminta za ka zara jiki kai ta kuma jin ban lera hakan amma baka tare baka ba riban lera dari ko akan wannan haji da zan tsoro da baka ita sa har ya ka fice ka lera dari wanda ba ku kullu wannan niyyar ba ba da haka ka fito daga gidanka baka tsaya a kofar kafin amma ran rantsuwar da ya maka da ita ya farautu zuciyarka a matsayin ka na musulmi za ka amince akwai sun da rawar mutane ko babu shi sa addinin musulunci ke nan lura da haƙƙin mutane a sakamakon kawai haƙƙin mutane ko tutar da su sai ka samu ana yi wa mutum zarko da azaba ana yi maka kulli shi ne irin waɗannan duk waɗannan abubuwa guda uku da da cewa to haƙƙin zunubi ne ba sai ka bane ba ba ne amma ubangiji ta ala ya kan buzo tsanan al'amuran guda uku لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. حتى جيدا تؤمن ان نظركم القوه بلاوة القوه تحتاج ما كانت تكفي. اما تنقل الان من تنظر بلاوة. اللي يقول ان في سيني دنك خلجيت ان خلجيتا كلابنا كلابنا مقابل قوتي بمتدئير كل كامل بلاوة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عمر الله تعالى قال في جماعة جنس عمر قال إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يأتي الإسبال في الإزار والقبيل الإسبال cikin tufafi da tsawaita su sama da kima shi izari yakan kasance a cikin farjalle zare da mutum ke ɗaurawa a ƙugunsa wanda al'adar su ne yin hakan wal qamisi yakan kasance a cikin riga idan mutum ya cikin riga sa masa tazarkar riga wal imama yakan kasance a cikin tufafi idan mutum ya cikin jelar rawani ta wuce aikiyar gadon bayan duk lokacin da jelar rawani ta wuce aikiyar gadon bayan sa mutum ya yi isbani ina ba ta mu ya kamata tsaya a aikiyar bayan maza Allah ce man sai dukkan wanda ya ja wani abu dan girman kai lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah Allah ba zai dube shi ba duba na rahama a ranar tashin kiyama wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Nasa'i bi isnadin sahih Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi da sanadi ne sahih Zami ya uwa an faɗi ko ba iri biyu dangane da lafuka iri biyu hukuma ta farko ita ne ku faɗa mu kan tufafi a abin nan hukuma ta farko ita ne Allah ba zai sallin ku ba laifin shi ne ne in ya ja tufafin kasa don girman kai hukuma ta biyu ita ne za a yi wa mutum azaba gwargwadon tsawon tufafi laifin shi ne ne idan tufafin ya sauka kasar gidan kawo ko da bai ja ta ba kun ga kowanne zan kan kunci amma za ka samu yawa daga cikin masu wara abin mamaki har wasu suke ɗan cikin kuma da suna duk ta ɗauke hukuncin da ne da cewa ai na farko dai ba sa magana kan wanda tufafin da ya sauka da rinin sawo bai da ta ba suna ganin wannan ba ma laifi ba ne na biyu wanda ya zaka suna ganin ba laifi ba ne sai in ya haka ba ne girman kai amma in ya haka ba da ya girman kai ba suna ganin menene ba laifi ba ne ka kaga wannan duka kurakure ne na ilimi wannan abin da ke hannu na sayi bukari ne sa sana kuka bukari ba wai karanta muku fi zai ba amma yin imam bukari yau kowanne babi ya nuna kowanne yana ne yana zaman kansa shi imam bukari babu ka uku yayi kowanne yana zaman kansa na farko idan mutum ta yin ya sauka kasa da idan kawo har ma ya ja kasa ba da niyya ba don saboda ya kukuce wani yana laifi ba yi laifi sassaucewa wandan ka ne sai ya kunci har ya sauka kasa da idan sawo idan kanka ne kuma ya kunci har ya sauka kasa da idan sawo ba da niyya ba sai kuma ka jawo ki kuma yadda shi inda yake har ka ja kasa da shi amma ba da niyya ba kafulewa ne a nan tana da laifi فالدين أقول لي إبادي إباد من جر جزاره من غير سيلاء باب الجيش مغنى أخم وان بيجا تفاصي أكتا أما بعد نفن جلمان كيبا تتكي وانا تلقى وانسا حديث بن سيماء وغفر الصديق وانا مصر وانا سيمون أبو كيا جاشا أكتا بعد مياه بيجاش أنا من يالي حكم شاهد جلمان كيبا دنجا سيتي حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن عبيد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر في قيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه قال ابو بكر يا رسول الله الا اهل الشيء الذي يستحقي الا ان اتعاهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يسمعه قيلا هذا حديث ابو بكر shi ne babin kuɗi waye ba kai ne kasance shi ba sannan da yi kuɗi ɗin ba ka yi girman kai don hakan ba an fahimta ku sai wani babu babu man jarra saubahu min al-qiyala'i babin wanda ya ta babin ka dan girman kai kaga wancan ba dan girman kai ba wanda kuɗi waye ko ba da niyya ba alƙashin wannan sai kawo hadisin abu hurairah la yanzuru Allahu yawm al-qiyamah ila man jarra saubahu qiyala'i a ranar tashin kiyama Allah ba zai kalli ba dukkan wanda ya ta fasin sa don girman kai ya ta fasin ya kasa girman kai wanda ya kara kawo wani hadisin na Abu Huraira manzo Allah ya ce aina ma rajulun yamshi fi qullati tujibuhu yayin da wani mutum ke tafiya cikin wadansu tufafi ayatattu da yasa wanda suke birge shi murajjalun jammatahu ko jummatahu ya tage gashin kansa إذ خصص الله به جنة سبوانا بذاتك كما ظهور القوم سبوانا بذاتك تتاثر الكارثي وهو يتدلجل إلى يوم القيامة جنة كي يزاك هنا تقول يا واسكي لها باقي تتاثر الكارثي رابطة الكارثي كذوبة مجدورة في دعنا دوقة الأول بوانا يساك كاو وانا حديث الكركة هذا نفاذ ابن عبد الله عبد الله بن عمر كنزل misali yace mahaifinsa ya bashi labarin annabi yace baina ma rajulun yuzurru izara yayin da wani mutum yake tafiya a kasa yana jin tufafin sa dan girman kai izkuti fa bihi sai aka saka ta rufta da shi kasa a wuri kun zalzalu fil ardi ila yawm al-qiyamah yana mai yana tafiya a cikin kasa har zuwa ga tashin kiyama kafin ya tafi kaga wani kun babin da ban wannan gome babin da sai ba imam bukari ne babi a tsakiyar babin wancan na farko da wannan majalisi yake babu ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar babu da yake magana akan cewa abin da ya sauka kasa da idan sawu ko da bai da kasa ba to yana cikin wuta karkashin wannan sai kawo hadisin Abu Hurairah inda manzo Allah ya ce ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar duk izar ko karjalle ko tufafin da ya sauka kasa da idan sawu ko da bai da kasa ba ko ba da girman kai ba fitin nari hukuncin ka na cikin za a yi wa mutum azaba da wuta gwargwadon ilincin da yake kasa da irin sabo idan zo sai kunci kai ne gwargwadon azaba kunci da rabin kunci rabin kunci kunci rabin kunci da rabin idan Allah yanzu wannan ba shi ne ilimi ba wannan shi ne ilimi imamu bukari ya kai wasu gaya wajen yawa al'umma nasiha wajen kawo waɗannan hadisai a cikin babuka daban-daban dan a bambance maka tsakanin hukuncin kaza da hukuncin kaza da hukuncin amma da wani ya kace ya so sai ɗauki hadisi ɗaya na sai da Abu Bakar sai yi magana da shi akan hukuncin zai yi zuba su gaba ɗaya dan Allah wannan bai zama cin amanar al'umma ba cin amanar al'umma kan mutum ya yi wannan da gangaji ya koyi ilimi Allah kuma yake ilal ladina yaktubuna ma anzalna min al-bayyinati wa min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun duk waɗanda suke koyi abin da muka saukar a cikin lissafi na hujjoji da bayanai da dalilai bayan komo da za mu saukar da shi ga mutane an bayyana cikin su ne koyi da ke faɗa wa mutane amma dan yana son kuma ko dan mutum faɗa da shi Kuma da yi aiki da shi ba ya tafi kansa da kansa gudun kare ga kansa sai ya kawo da gare shi gudun kare a samu fuska da walwala tsakanin abin da yake faɗa a kan mimbari abin da yake faɗa a kan kujerar zarafi da abin da yake aikatawa sai ya matsa sai hadisi ya dace da aikin shi na yau da gobe wani an mun da ilimi ko masu tsinawa kuma za su tsine ne ko da su ko ubi da ta ga abin da ba ne ba ba haka ya ɗan uwa musamman ɗalibin ilimi a harkar da karanta wani hadisi na manzon Allah ka yi ka yi ka yi ka amma ka faɗa mutane gurgun gurgurin fahimta a hauskin ka fahimce ta aya ta alƙur'ani ka tashi ka ta fassara kawai wani da yake son zuciyar wani kan da yake son zuciyar ka kai wannan kuskure ne ka fassara hadisi ko da ya saba aiki abin da za ka ji tsoro zuka da za ka maka kaulin bilan amarin a to ba da an samu kaulin ba to amma in da za a samu bilan kaulin bilan amarin ba wannan kaulin bilan amarin ya faɗe ta gaskiya kowa ya ji ta amma bai aikata ta ba yana da laifi amma bila kaunin bilan amalin bai aikata gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba wanda ya zama ya su kaga duk mai hukunci zai ga sai ba ya haƙura da kuskure ɗaya sama da sai ya haɗa ta bayan kuskure don ne ne sai ka kuskure biyu ka kawai gaskiya ko bayan ba ka aiki da ita ba gara ka ba gaskiya ba ko da kai an samu kasawa a wurin da matsala kanada ba ke aiki da ita ba ba ya da kyau ba dan duk ko yakan yi tasiri wajen a karɓi da'awa ko a kurishin karɓa gwargwadon aiki da abin da kake faɗa ko rufin aiki amma in ya kasance ka samu kanka a cikin matsayi ga wata aya ta karanta ta ci karo da maganar ta ci karo da ayyukanka wallahi ka fassara ta daidai shi da abin da zai tsere da shi a gaban Allah ko da baka yi aiki da shi ba amma ka koye ta ko ka koye hadisi ko ka karkata fassara dan ka biya bukatar kada ko ka biya bukatar mutum wannan haƙuwa ce don masu irin wani kasuwar kulki akwai wanda yake gidan ya kare matsayin aikin ba wani aiki ne ke mummuna ga hadisi ya ci karo wata magana yake mummuna ga aya ta ci karo to sai ya da aya ya yi masa da aikin don ya kare matsayin aikin to wanda ya kowa hasara shi ne wanda ba sai ke kashin wani ne ke yake mummuna ko kuma kuka ji tsoron kar ka faɗa hadisi da zai ci karo aikin sai ki ga hadisi ne ke da aikin wani wani mai ke aikin mummuna har ka samu aya ta bi ta kan aikin ko kuma wanda mutum yana da alfarma a wajenka mai kuɗi ne mai sarauta ne yana cikin gwamnati kana buƙatar wani abu a wajenka ko ka ɗan gyara fassar da yi da ake son zuciyarsa domin wannan na farko ba a aka rasa hudu duniya in ya kai da lahirar sa ne ta hanyar duniyarsa na biyu ba ba a aka rasa hudu duniya dai ya kai da lahirar sa da duniyar ne waninsa a da sai kowa ta ɗewa sai kowa ta ɗewa gaban kasa duka malamai suke cewa malamai iri uku ne akwai ulama umilla akwai ulama udaula akwai ulama umma ulama umilla malaman addini wanda suke tsaya su karanta addini yadda tatattanta gyararransa ba tare da an daura ya fi da jahilci mummunan fahimta ko son zuciya ba su karɓi yadda yake ba a wani ku da sun dace da wani ko ba su dace da wani ba wani ya ji daɗi ko ya ji hauki abin ya yi wa wani ko ko bai wa wani ko ba za su faɗi gaskiya yadda su wannan su ne ulama umilla malamai na addini kai akwai ulama udaula ulama udaula su kuma su ne malaman fada malaman gwamnati duk abin da za su faɗa suna jin tsoron karye su karo da bukatun masu mulki da su gaggara yadda zai dace da son zuciyar masu mulki a zaɓin nan su ne malaman fara kuma malaman gwamnati na uku su ne ulama wa umma ko ba wai gwamnati suke wa biyayya ba almajiran suke wa biyayya yana son ya faɗa wani abu amma abin zai ci karo da son zuciyar wani ɗalibinsa ɗalibin nan nasa kuma yana masa wani taimako ko haka ko yana masa wata hidima ta gida yana ɗaukar wani ɓangaren na rayuwa yakan tallafa masa wani ba wannan bare ba ɗaliban yake son idan sun taru kasu baje to kun da ku kar su baje da yake rika faɗa musu irin abin da ta ji daɗi an kasu zuciya su ba zama an na faɗa abin da ba sa so ya ci kaba da sun zuciya su kila za su dayi kuma haka so rika ɗan da abubuwan dan abin wanda ya zama malamin mutane ba malamin Allah ba malamin ba malamin ba malamin a kan tafarkin wannan Allah a yau ko idan ka tambayi malamai za ka iya ajiye kowanne a wannan ajiye da bayan ta ji wannan abubuwa kila za a ba ka malaman kano ko malaman kaduna ko malaman zare ko malaman maiduguri ko malaman kowace duniya za ka iya cewa wani ya dace da aji kaza wani ya dace da aji kaza wani ya dace da aji kaza har yi a nan gurin sai kai zalunci kawai dan kana kan wani malami da kai ajin da bai dace ba kar kuma kai zalunci kawai dan kana kan wani malami da kai ajin da kuma bai dace ba abin da zai fassara maka wannan shine maganganunsa da ayyukan da yake gudanar da rayuwa ina ba za ku za ku da yawon wa a kai sun taɓa yadda su fasu suke a kunna kashi hudu ne dangane da tsawo ko rufin tsawo kashi hudu ne wanda Allah ya nuna mana cikin wani hadisi da yadda za karanta wani gaba su fasu mutu ana son gidan ko akwai kowani wannan shi ne za su da suna ya tsaya a daidai ne ya ce da tsoro yi za su kowa mu ya ce da tsoro wannan sunna ce amma ya yake babu laifi ga abin da ya yi ƙasa da tsakiyar tsauri matuƙar da ya yi idan tsaro ba ba da wannan na biyu ke na uku wanda ya sauka ƙasa da idan tsaro bai ja ƙasa ba na huɗu wanda ya ja ƙasa gurin farko kuma sun halatta su ne daidai gurin karshe sun haramta ba daidai ba ne a gurin farko na farkon ya fi dacewa da sunna yana da lada mai yawa a ta amma idan tufafi ne kasa da ragin kauri amma bai je da sauka idan sawu ba da wannan jaɗi ne ya halatta ka tsaya a daidai da ya kamata babu wani gudu da ake jinka amma idan ka kasa da idan ka wuce da rage inci ne kuma kashi da cikin mai haramci za ka gwagwaran tsawon abin da ya sauka idan ko har ya ƙasa to wannan hukuncin mutum shi ne Allah ba zai kalle shi ba a ran kashin kyawa wannan shi ne bayanin da malamai almuhakkiko ne masu bin da cikin dalilin su kai kawai mutum suka linki za ka ga a wani ajiye cikin abubuwan nan da wani abu da wani idan mutum ya na farko ana san barka ya dace da sunna yana da lada idan mutum ya yi lafi ba da zunubi manzo Allah ba da lafi shi zai iya haka idan mutum ya yi uku ya shiga cikin haram idan mutum ya yi wankan na karshe kuma ya shiga haramcin da ya fi na uku mai wanda idan ka tara dalilai da suke magana a kan tufafin dangane da tsohon tsohon tufafin tsananci a haka amma ya tufafin ya mutu wannan kuma bayani zai kuma amma dai wanda imam sayyid bukari ka ga kitabul libas sai, duk wanda yake so sai je ya bude kitabul liba wanda ke da kitab na 77 sai duk ne waɗannan ba muka yadda yi su kuma ya sauka kasa zo ba sharhi da imam ibn hajar al-asqalani ne yi duk wani maganganun malamai wannan sai ku faɗa muku ne gaskiya ba tare da tsaro amma wani da cikin malamai shi abin da yake da mu dan ne wanda ya gane ba idan na mai da sauran a cikin na da abin da wani ba in wanda ya faɗa abu ya riga shi faɗa to ko da gaskiya ne shi kuma sai ya yi isar wannan a wani isar wannan zai sani don ne wani ya riga shi faɗa don ne wani ya gudu da kwallon habila ko ba su ya yi isar wani kuma yi ba zai ce ya sa tufafi na sunna ba idan sa tufafi na sunna zuciya to idan ya tabbatar da sunna yadda suke to za a ce ya yi kwallon bila a bane kwallon bila a bane gudun kada ce ya yi kwallon bila a bane sai ya zuciya ne sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta jin zai kuma abin da tafiya kai da in dawo ma akbar min sukra da zai haɗa wasu saboda biyu laifin da ya aike da sunna ba laifin kuma ya doye ka laifin farko ya fi sauki laifin na biyu kuma ya doye wani kuma baya son ya saba abin da aka taso a gidansu wani kuma baya son ya saba wa malamin wani kuma baya son kaza baya son kaza baya son kaza amma idan Allah ya maka gaban ka a matsayin ka na musulmi sai ka cewa ba ka neman yadda kowa sai wa sai Allah ya ku magana ta duk wanda Allah kusan mutane yayi abin da mutane ke jin amma Allah na san abu to ubangiji ta ala zai gudu shi kuma zai sa mutane dole sai gudu ba dan Allah ke nan ka suka san bai ta amma dukkan wanda ya nemi yardar mutane kuma ya kusa ta Allah Allah zai ci kuma zai sa mutane kuma su yi ne kwatanta ku gani dukkan malamin da yake adawa da sunnar manzon Allah dukkan malamin da yake koyi gaskiya bayan yankinka mutane ƙara san shi ko ƙara san shi ku kwatanta dukkan wanda yake kokarin kwatanta gaskiya cikin manzon da ayyukan yana son komai zai yi dace da abin da annabi yi gwargwadon takaitaccen ilimin sa gwargwadon takaitaccen bayanin sa mutane ƙara san shi ko ƙara san shi kuma da kuma da manzon Allah ya faɗa ne anan nan gudun kuɗi ne ka zama bawan mutane wani ya zama bawan kuɗi wani ya zama bawan sarauta wani ya zama bawan kujerar da yake kai duk mun kan zama bawan kujerar a wata sun kusa kwa musu duk da faɗa abin da ya yi da ya kai musu kayan suna ego ne ka san kuma da ego wani ma ne ya ke ba ba su ne kana su yi ba su ne da jima najeriya ce akwai yayi ba sun kusa wannan wani yayi ne abin da sauran abu yawa

وعن أبي جريم جابر بن سليم رضي الله عنه قال إذا أبو جريم في جابر بن سليم الله تعالى جاء قال رأيت رجلا يصبر الناس عن رأيه na ga wani mutum mutane suna ta bin ra'ayinsa abin da zai faɗa sai mutane ke mawafaka ne in ya ce ba haka ba su ce ba haka ba in ya ce haka su ce haka la yaqulu shay'an illa qadaru amru amru ba ya faɗin wata magana face shi sun yi muwafuka da shi da kaza ruwan sai sun dace da ra'ayinsa kun su sai ce wani haza ko haye wannan shi lokacin da yake wannan maganar bai musulun da rubutan annabi ba qalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam arka hukamul kuji كشفه عنك sai ya yi maka wannan cutar za a wa idza asabaka amukanatin idan wasu ke shekara ta fari ta shafe ka kada auta hu sai ka roke shi ambata halaka sai ya tsirar da gonarka ko garinka wa idza kun bi ardi kafrin idan ka kasance a wata kasa da ba kowa aw falatin ko cikin sahara fa dhallat rahilatuka dabbar ka ta gudu ta fata ba ka san inda take ba ba da auka hu sai ka roke shi raddaha sai dawo maka da da duk da ya kawo ka magana wato da ya kaunin manzan Allah shi ne ana faɗa ana cewa manzan Allah sai manzan Allah ya samu dama ne ya haɗa dawa sai ce kwarai ni ne manzan Allah nan da idan ka za ka ne tafi ne zai idan ka za ka ne tafi ne zai kaza idan ka za ka ne tafi ne zai kaza sai ma a garin ko kauyen ko gidan ku kuna da wanda suke jingina wa amfani ko cuta ba shi ba kuskure ne wannan ana jingina shi da zuwa ga Allah madaukakin in ma a garin ku kuna ganin akwai wanda shi ke kawo ruwa cikin kuma kun ko wannan ba gaskiya bane a fakaice abin da manzo Allah ke faɗa masa wato su ne da'awa idan ya samu dama na abokin mutum babban abin da uku da wani zaka kira ya zai magana da kai ya zai ne ya yi magana da kai ma'ana ya buɗe maka kofofin da'awa guda a rai ana cikin magana da kai an da kuma ka sake ba shi dama duk lokacin da ya tambaya da sai ka ba shi an ko zan biyar ko shida ya tambaya abu guda ɗaya sai kuma sai tambaye shi wanda ya tambaya da wanda dan to da awa kana talauta masa ya buɗe ma kofa in har yadda ka kai hira a motar haya ne a kasuwa ne a rumfa ne a makaranta ne ya dan buɗe musu ya ba ta damar ka tallata masa alkhairi ba haka ake son dunmu mu zama da gadon da Allah wajen iya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka samu dama ku yi amfani da ita wannan tatsewar ko ka yi amfani da ganin sun mota wani fata ka tarar kanka ba don addini ba wannan kuma shi ma ya zama kasuwa amma ka yi amfani da ganin sun mota wani fata ka wannan shi sun mota addini to wannan shi ne tsira kuma shi ne rabauta daga nan mai faru kuntu sai na ce da annabi bi'i hadu ilayya bi'i hadu ilayya yi mawa suki mana a dama wani abin da zai amfani ne kada sai mu manzo Allah sai la tusubanna ahada sai ka zagi kowa lafazin zagi shi ne na tattawani ta hanyar magana wato ka faɗa abin da zai zubar da mutuncin shi ne zagi a ce masa ɓarawo a ce masa ɗan tata a ce masa alzalimi a ce masa mugu a ce dole ya zo mai zagi a ce masa dole a ce masa da gida ne dole ya zo mai zagi da ƙa'idar lafiya domin asabu shi ne a cikin al'intiqa kawai ɗan adam kar ka zagi kowa kama sababtu ba da mukurran wala adam yace tun daga wannan rana ban taɓa kai ban taɓa zagin ko ɗa ko bawa kuma manzo Allah ke karka sai da ragi yace daga nan ne ko ban taɓa zagin kowa ba ko ɗa ko bawa ma'ana mai tarda ko mara tarda kowa na tsare masa mutunci wala ba'iran yake kai ko da raƙumi ban zaga ba wala ta ko da akuya manzo Allah kuma ya sake cewa wala tahtarun min al-ma'ruf fi'a kare kare kada kare na aikin alkhairi ko mun dan kantarsa wa an tukallima akaka wa anta munbasitun ilayhi wajhuk kuma lalle ta yi magana da ɗan uwanka musulmi wa anta munbasitun ilayhi wajhuk kana mai sakan masa fuskarka wannan na ɗaya daga cikin sadaka مثل الفتره تدور المسلمين ان ذلك من المعروف وان الاجتماع لا يكون ايضا الخير من المغالي في الامر الله هل يجري في ورفة إزالة إعلان السياسات؟ هذا كفاف أنت هل يزوى ذا رب قولي؟ كنت أبنى لك فرزا فإن أبيت إن كنت كيف تأتي بذلك برجع رب قولي بقى فإن لك أبيت أتصل كاتب أن هل يجي كي كي إذا القول wa iyyaka wa usbal izari lalle ka kiyayi kawai tufafin kasa da idon kawo fa innaha min al-masila dan haka dai yakan jawo girman kai yakan jawo girman kai ko da ya ba kai wa inna allaha la yuhibbu al-masila Allah ko baya kan girman kai da takama wa in imru'in katamaka idan wani mutum ya zage ka aw ayyaka ko kuma ya aibata ta bima ya alamu fika da abin da ya sani game da kai na dangin abin aibatawa wala su ayyuhu bi ma ta'ala fihi sai kada ka aibata shi da abin da kai sani na aibatawa ka kallon ana ko shi ku da ne ne da shi ta izana da kastafihu wala tijib fa khairun min ijabati sukutu idan wawaye wata karka ba ka anka domin yin surutu ya ji maka kuhaiti kama da ba ka anka wannan إن أيته فرزت عنه وإن خليته كمدا يموت إذن شيء بانجاد إذن كيف ذات رام وان يزجيها وتاتا يا أمتي كل ما لدي يزجي كوي كي تعمل كي يصير الناس سوسي زاجي تدن كلام أخر كون زما تيا وإن خليته إن كل زاجي تسير بانجاد كمدا يموت زي زي مطرد بجيكي بجينة جيكي إنما كلام أخونا جيكي من ذلك فإنما وبال ذلك عليه والذي أيضا تقول يدع جيدا تقوم بكلاما با عذاب رون من ذلك لا تقوم عليك وما أقول ترى ما قال سيا يبدو نعلم روح أبو داود والترمذي بإسناد صحيح إمام أبو داود والترمذي يروي تنزل الترمذي صحيح وقال حديث معصوم صحيح shi wannan hadisi na abu durai lallai daga fa'idoji a ciki amma muhammad kashif da yake da alaka da babu mutu da yake da shi ne warfa idaraka ila nisfi saki fa yana abaki da sabaina wa iyaka wa izbal izari فإنها من المسؤولة وهم الجاهل أم الجماعة في حديث الجيش لا تجبار من الجماعة sannan ya nuna wancan mutum ko dai da ko dai ba musulmi bane a lokacin ko kuma a'a musulmi ne amma ya tafi musulunci a wajen wani wanda ba annabi ba sannan bai taba ganin annabi sai a wannan rana da ya zo zai da haka yake cewa waye wannan ta ganin bai taba ganin annabi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلى يصلي مسجد جداره يا ايها المسلمين يكي صلى يا استوت تبابي تكفر اذا قالوا قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال لا ترى ممكن أن تبدأ دريج في تبدي تذهب تتوضا في كي الولاء فذهب فتوضا في تبدي الولاء ثم جاء من يدو فقال لي اذهب فتوضا في تبدي في الولاء فقال له رجل يا رسول الله يقول لك يا من قال ما لك امرته ان يتوضا ثم كتبت امره menene كيف da yasa kake yi alwala كيف kuma kai zuwa kake komai كيف ba ta kai ba kuma كيف sallah kawai a ce alwala كيف yi kawai قال سيما قال لك انه كان يصلي وهو مسلم ازاره اي يا لي ينا من سكر كتبات تكسر اذا ساو وان الله لا يقبل صلاه رجل مسلم قال له بايا قران سلر مسلما ده يكسر كتبات تكسر اذا ساو da kun da yayi zunubi yanzu ya alwala dan alwala tana ɗaya daga cikin abin da ake kanta da yin zunubi yasa ba zarafi ne kuma sai ya nuna da sallah ya sauke nauyi amma babu ada amma a wani kuma kafin da rai zunubi wannan alamar da kake cikin hadisi in hadisi ne idan ta abin da yake nuna wasu rawahu abu dawud da isnadu sahihin ala shaykh muslim haka nawawi yake imam abu dawud ya rawaito shi da san da yake yi duka da karfi imam muslim wannan maganar cewa duka da karfi imam muslim da yawa da cikin malaman hadisi sun yi masa jalaka ba haka ba wannan hadisi da yake inda hadisi ya inganta to wannan nuna dukkan wanda ya yi sallah da tufafi kuma tufafi ne ta kusa da idan samu ko ba za a ba shi na don sallah ba amma a yanzu sun da hadisin yi inganta ba hukuncin da malamai suka fi ake shi ne. sallah da tufafi da ya kusa da idan samu zunubi ne amma hakan bai rufe sallah ba sallah ta inganta ya sake ya sauke wajibi yana da ladan sallarsa zunubin kuma tufafi ya yi kasa da idan samu kuma yana da nan tashi kiyama sai a fada wani ya je amma man ka tsarin mawazinu huwa fi shi sababu amma man ka fara mawazinu huwa muhawu malamai suka ce ababen da ake hana mutum iri biyu ne ko dai ababen da dama an hana tafi. a cikin sallah da wajen sallah to irin su dan kayi su a cikin sallah ba sa rubuta sallah sai dai kuma zurubin yin yana nan a rubuta wanda ko su rubuta amma irin abin da an hana ta yin a cikin sallah kadai to kuma kai kai ta a cikin sallah to wannan abin yayi ya rufe sallah yanzu idza ka fice shi kasa da irin kawo wando ka fice shi kasa da irin kawo an hana ta yin wannan a cikin sallah da komai wajen sallah abin su ba su ne hoto hoto na kyamara ko hoto na zane na abin da yake mai rai mutum ko dabba wannan sanya shi cikin sallah da wajen sallah dole ne haramu da irin wannan in kai sallah da shi ba a cewa sallar ba sai ba kai zunubin kai na wannan sakon kuma yana jira amma irin abin da dama an hana ta yi ta cikin sallah to sai ta yi ta cikin sallah da danganci tana cikin sallah to wannan abin ne ne kamar yanzu zance an hana mutum yin zance amma an hana shi ne a wajen sallah a cikin sallah aka hana mutum zance kuma sai yana sallah kuma yana surutu wannan ta yi ko ba ta yi ba Allah ta rufe gaba ɗaya ba ta wannan في دائرة وأن كيف الدين وأي كيف الدين بيجري من قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء أن تركوا حديث للقيس ابن بشر الثغلبي يتي أخبرني أبي ما هي حين البدر التغلب اليابان يابان العبادي وكان جميع اللعب الدرداء يا في أبو أبو كل زمان هنا أبو الدرداء إيه بسين صاحبه كيف تصيريا لا كان أكون مسلم وندي نسين صاحبه من ذا الله يقال له ابن الحنظلية سورة سكينة ابن الحنظلية وكان رجلا متوسدا مسلم يوم لك سعيدي لا يستقبل مكانه إذا كان الله لا يستقبل مكانه فأنا أقول sai ana cin nawa yana yin abubuwan da ya sa ba zai shiga dole su kuwa addinin sa kana ma yi jami sunna kaɗan ne za ka samu ya zauna da mutane inna ma huwa salatun abin da ke haɗa shi da mutane kaɗai sallah har fara faraga idan ya kammala sallah fa inna ma huwa tasbihu wa takbir kan abin da ke sa ya zauna cikin mutane a wurin da aka yi sallah kamar bari da tasbihi hatta ya ati ahlahu nan da cikin sai ta ce tafi gida wurin iyalansa ba a jin raba kullum ba a jin raba zurbin jari da zan da zan da fille da wayo a yi kira ke mutane ana cin nama mutane ana hayaniya a yi da sun tiyata a yi na kwallo wani kasuwa an kama wani an kaura wani wani ya sanya mota wani ya tafi na kasa wani ya ɗauro wani ya yi na uku wani ne tafi ta cikin wannan ya tafi ta ne ta tafi ya auro ta uku ne ta tafi ya auro ta uku ya canja mota bai canja ba ya tashi ya koma abuja ya koma lagos ya dawo daga lagos duk ne ta tafi cikin wannan Allah zai tambaye shi da ran tafi kiyama me yasa wannan ya aure me yasa wannan ya tafi zai tambaye shi da ran tafi kiyama me yasa wannan ya koma Abuja da zama dawo zai tambaye shi da ran tafi kiyama me yasa wannan ya tafi da kudin mako ya koma biyar ɗin za a tambaye shi da me yasa yana zama biyar ɗin kuma ya koma cikin gari wani zai wannan amma kuka abin da bai tafi ba wani ya cin da mota a ba shi ba ba shi gari ya biya rabi bai biya rabi ba wani ya samu mota da ya dawo kuma wani in kuma Allah duk da ya tafi mutane akan wannan kamanin ko take musibar da muke kin zo na ta kawo ba sanki a madadin mai zikiri ko karatun qur'ani sai ko mu shiga wannan zanta da rashin kirki da shiga hakkin mutane zulumatun ba'daha fawqa ba'dil jinn wannan babban musiba ce wallahi ya kamata mu koyi kane ba kuma daga lokacin da za a aika wannan hayanar su ka tashi ka koma rufarka ka tashi ka koma kasuwarka buɗe qur'ani da kai nazari buɗe riyadu salihin da darasin ba ka yi nazari buɗe bukari buɗe abu dawud buɗe muslim buɗe dawud abu dawud buɗe kuma ta nan imam malik kai nazarin waɗansu rubuta da suke yi Ta kasar ka yi raya hankalinka da rikin ubangiji yawan ku salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam har da yanzu da abin da dace yi umarni ma'ruf wa nahy anil munkar amma duk wannan ba ban su je bane karanci sai su ga hakkin mu duk wanda ya yayi wannan kana kan ka san ne in ba ka fi ba ko sai ta ce ko sai ta yi kariya idan ka ji da ka duba wannan mutum daga cikin sabon na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba yadda rayuwar ta take sanna ma yujalisulla da kan ne yake zama tare da mutane inna ma huwa salatu abin da ke hada shi da mutane ya zo a yi sallar din ka zo za ka je gida baka ka je ka kalwa dole ka fito a yi sallar din don kuma zai yi wajibi kai da fara da idan ya kammala sallah fa inna ma huwa tasbihun wa takbir abin da yake zuwa da shi kenan tasbihi da kabar-bari, shi ke da zuwa da hatta ya ci ahlahu hatta ya ci ahlahu sun ya je da iyalinsa wa marra bina wa nahnu illa abin darda da wannan mutum ya wuce muna zaune wurin abu darda fa da mu abu darda kai abu darda ya kira shi da shi kan fa'ula wa la tadurru fa da mu da kalmar da take mana amfani da kuma da fitar da kai ba sai idan an gama kuma yana da kwamewa yana da kuɗi tsoron Allah ya ɗan bi ya ɗan sauran sauran to sai a rika neman nasiha daga bakin dan tsoron Allah sai sa zai faɗa ma gaskiya ba zai ba za ta masa kwalbini zai masa wani koyi koyi zai faɗi gaskiya kuma ka gudu da sahabbai suke zan faɗa mana abin da zai amfane mu ba zan zuwa mana gurbin suwa ne ba faɗa mana kalimatin tanfa'una wala tadur ma'ana kullana kalimatan tanfa'una أعطنا كلمة تنفعنا ولا تضر أما سيكون هو لم يجي wannan da fi ne da kayan nan ana kaddara su gaba kada mana su kalmar da mu za ta mana amfani ko kuma za su cutar da kai ba an Allah yau wa ake zama a wani majalisi ya duba da duk kalmar da zai faɗa na farko za su yi a wani zai faɗa amfani kuma su ba za su cuce ba wannan ku zina fikihun sahabbai game da addini ba fikihun alwala da taimawa ba fikihun addini da da alwala da taimama da sarki da wankan janaba da haila a bi'a da mu'amala da aqida da tauhidi da zaman fitewa cikin dini wanda manzo Allah roƙo Abdullah da Abbas Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil wanda manzo Allah ke man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din mutum ya fahimci addini da akmalihi shari'atan wa aqidatan mu'amalatan wa akhlaqan adaban wa sama'in har mun yi fahimta da addini قال فيه يولى المسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليته هذا ده أبن ذاك فقا mai tsada bayan maganar manzon Allah yake kai tsaye ana cewa faɗa mana ce da za ta amfane mu da zo da rubuce da shi kawai ɗauko rayuwar gidan lokacin annabta yake ba a ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sariyata manzon Allah ya aika da wata karamar runduna ta yaki ya aika da ita fa sai rundunar ta je ta dawo a ja a rajulun minhum sai wani mutum cikin rundunar da aka tura ya zo fa jana ta fil majlis alladhi yajlisu fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a majalisin da annabi ke zama a ciki fa qala li rajulin ila janbihi sai ya faɗa wani mutum da ke gefen wato su wannan da ya dawo da yaki ya kallo ni yake zaune a Ya ce da shi laura aituna jinan ta na nahnu wal adu ina ma a ce ka zan mu lokacin da masu haɗu da abokanan adawa ake gumurzu ya je ya yake faɗawa wanda bai je ba irin gumurzu da ake a kujen fama ma hama da fulanin wa fa'ala wani ya kai hari ya kai kuka da masu wasu yana faɗin jarumtar da wani cikin sahabbai kakana har ma ya ce da wani daga cikin kafirai kuka hamin ne kar kuka sarbashi daga wajena ya illa masa kar kuka وكما سبقت جزاك الله خيرا وانا الغلام البخاري يلي برد ان كبير البخار هل كنت كرمات اللي فاتاتي وانا تحت اعتقد saboda wannan in kuka sa sauran sojoji su samu ƙwarin gwiwa abokanan adawa kuma su razana ana yaki ana kabbara ana zikiri ana faɗin waɗansu maganganu waɗanda suke kama mutum wannan duk ana bukatar haka wajen yaki ana kira ne ka yi kira ne kuka kira da wani barbe mu muke tare da kowa da kowa ne ko ne maɗaura maza abin kika da wa biyu yana da lafi kamar ba wani abin da ba amma sai mu mu maɗaura maza idan an gama sai dai an gudu ya halitta a wannan an fara a wajen yaki قرآن لي وأنا غلام الجفاري وأنا مسلم sai fassara fi kauli yace me ya ra'ayi daga wannan magana da yayi ana wajen yanki jihadi da musulunci mutum na alfahari da gidansu da kabilar da cewa ni ne dan kabilar kaza sai ni bahausan asali ko bulatanin usuli ko sai ni zurriyar gidan suwa ne mutum ya faɗi wannan a fagen fama me ra'ayi da gaba da shi ya zo su aika sa kuwa kala sai wannan aka ba fatawa da yake ma'urahu illa kalbatul azal insha Allah ba abin da yake da kansa ba kai aikata ya zo me kuma abin yake da kansa shi ne gidan wani jikin wani ina ganin kawai aikata ya zo kan san mana bi zalika asa kai kuma wani ya ji wannan maganar da wancan ya faɗa فقال ما أرى بذلك بأسر يكي لكم إنا ذنب ما بقول لي في كم سنة يأخذ هذا أبين يجي حتى نادع كيف كيجاء جاء wannan mai faɗi dalilin sa da yake nuna aikin ya lalace wannan mai faɗi dalilin sa da yake nuna aikin bai lalace ba kaga anan sahabbai suna tattaunawa ne akan kasuwar lahira me za a yi a samu lada me za a yi a samu zunubi kowa na kokarin kawo dalilin dan ne wani sabu ba za zama haka ba ba dan an kuma mun da kuri da ko da in kore a in kawo abin da baka sani ba ka kawo wanda ya sani ka kawo wanda ba sani ba kai ka tare da ni ka da kai ba tare da alfahari ko kayan da jin ruwa ko rigima ba a sana'a sai suka ja in ja hatta sabi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya inda manzo Allah ya aiki kenan kuma an je kotun koli daga baya kuma babu wani asirin da zai a kana sai manzo Allah ya ce subhanallah ina mamaki abun mamaki aka yi tilili don nuna mamaki subhanallah abun mamaki la ba'ata an yi jar wa yuhmad ya ai babu ne shi mutum ba shi lada kuma ya samu yadda mutane dan ya yi kansa Allah zai iya haɗa masa tsakanin wannan da gome lada yana nuna a fagen yaki فرأيت أبا الدرداء في ون بكر التجل بيك سينك أبو الدرداء سر بذلك يا الفهد بذي ون اللباري دوته يقال الرسول الله سواء في أفجر فاما إذن كيف مولادي كل من عند من جدا لكي رأى مكامك بني أخوه يجب ولا لا ولا تفاق matukar niyyar ka tana nan ta yi haka da raza ta sai ki wannan kularin na ka kafare ki da hauki ki kuma ولا يفعلون موقعا يكوز الكفار ولا يمرون من أبو الليل إلا كتب لهم فيه عمل مصالح إن لها لا يجوا أجر المسلمين معناه بعض ومن وتمت عياد لا تستطيع بعض وتمت عياد لا تستطيع لا وانت ليس لا تستطيع تنزك أبري فاتجاه بعض الأداء هل أبدا لا تستطيع خوفي شو لا أبدا لا واللي يجدوا فيكم غير الزعف جهد الكفار لما بجيلا وذا لزء لهم وما الغير ذائل لا تكفن كده مكامل لا تكفن كده بيتي لا تكفن كده وفي كل نفرع بتوار الكافر اللي جهد المهم اللي لكم إن الله عليهم لله في الدور فانتوا إن كم كنتم نظركم فتؤكم وإن كنتم سيئات من يفرق بها وإن كنتم لو فتك ولا يجبون في خطر من فيها إن الله مرام من المهم بحكا أخي ينبوا وأنا بكاتب وإذا كان أداوا أنا بكاتب ko da ma da su a wani waje sai kana tare da ba ka san da ya tafi ke shi ai gaskiya kun yi ai ba na san da muke da su ba za su da su amma wa ku kun ne to idan kai wannan ka samu nasarar yaki yanzu ka rage za ka yi saura duk lokacin da abokin adawa ka yi firgita da kai to ya ba ka damar rabin nasara a hannunka ka kuku ya kuku ya ba ya zurbi ka kasa amma in yi da cikakken ƙwarin gwiwa kai kana na ƙona ƙona kai a wannan ba ta daidai bane wannan ba ta daidai bane musulmi ba ya da wani musulmi ba ya da musulmi ba an tafi da faɗa ne ko ɗan ta'adda A musulmi ta wani gefen zuma ta wani gefen kuma maɗaci akwai inda yake zama zuma akwai inda yake zama maɗaci kowane allah zai zama ta amma wannan haka ita bukata mutum ya kawo mutum zo wani kara lukus-lukus karkatattun suka kowa ya haka za ka taba mun zai zuwa tsanin salama ba ta ce za ka taba mun kufaru ba kafirai za su yi mu ka taba kake tsanin salama wani kuma su yi sai in ce amma ka taba mun zai zuwa musulmi ne ɗaukar ku yi muka wata to wannan dama an ce ta salama wa ba misali amma wani ya zai ya ce addinin ka kuma shi ta nashi ta tsanin ba. amma ka mun da arba da ke to me ya faru da nan wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilayhi sai abu darda ya rika daga kansa zuwa ga wannan mutum mai kuli yana cewa a an anta sami'ta bi zalika rasulullah kai ka ji hakan daga bakin manzon Allah kai da kullun ka ji manzon Allah ya ce la ba'asa an yi usara wa yuhmad ba laifi mutum ya samu lada kuma a yaje shi ka ji wannan daga bakin manzon Allah fa yaqulu na anfusukum ke kware da gaske na ji da kunne na fa ma zala yu'idu alaihi abu darda bai bude ba yana maimaita wannan bawan Allah wannan salma. a ta sami'a da rasulullah hatta ni la aqulu har sai ni da nake jin ku na rika cewa la yaburukanna ala rukbatihi yiwa sun yana tsaye yana sai masa ta ji daga bakin manzo Allah bisa ga sabar ne cewa kware na ji haji ji sai da mai tsammani sai da zai je ya gurfana kan biyoyinsa kusa da shi ya yi masa wannan tambayar da idan ya samu da zai da an yi kusa ko dai yana son ya samu da ne ka ji rasa ji ka ko kuma yana son yadda na gamsu karar da ta sauran ba su ji karar da ta sauran su mutum na yin tambaya don kansa ko yin tambaya don zamansa قال فمر بنا اليوم الآخر wannan majalis al-akadami yake sai kuma wannan mutum ya sake zuwa wata ya zai mutu fa qala lahu abu darda abu darda ya sake cewa da shi kalimatan tanfa'una da la tadurru fa da mun ta kalma mana wanda zaka amfani da kai ba za ka cutar da kai ba kana sai ke kana lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma tambaye sun mu mu bi rasulullahi mu bi rasulullahi kuma alkhairi a wurin majalisi ana ta kare rasulun gari suna ta wani ba abin da ya fi wannan gari duka mai da zantar kasuwar ka zanto da ku ka na taɓa jin wani hadisi da aka ce manzan Allah ya ce duk da ma'aikatan za su na taɓa jin wani hadisi manzan Allah ya ce kamar yadda wannan shi da abin hira a dandalin ka a wurin shirkinka a wurin sana'ar ka yanzu ba wani rikin nan kai ba ka buɗe wa mutane kofar samun lada ta hanyar yawan sufurati da annabi kai ma kuma ka mai da wurin albarka ta sauka don saboda yawan sufurati da annabi akwai abin da ya samu da ya samu da Allah to amma dan me za ka mai da rubutun ka wajen sana'a kai zan to wajen yi da mutane wajen zagin mutane wajen cin mutunci mutane wajen yi wa mutane misali da nan duka kuma a cikin kiyama ka ce wani wuta ka kai wani aljanna wani ta ajiye a tsoron la'ara kai ne ka tsara mun ilimin da ka yi mun da yana كلمة تنفعنا ولا تضر قال سيدي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله يسيدهم al-mumtiqu al-khayr dukkan wanda ya kare dawaki yake ciyar da su ya sai harawa ya sai dusa ya sayo magani ya yi musu allura ya yi karfi ana kai kawo da su wannan mutum matsayinsa kan fasik ya da hobi sadaka kamar mutumin da kawai ya mika hannun sai da ta ba da sadaka ne la ya tabu ba baya janye hannun to wani ko awas kawai bayarwa da shi ne hukuncin wanda ya kirka doki yana siyar da shi don jiran ko ka kwanan jihadi in aka kalmar musulmi don a wancan lokaci ba abin man da ya wuce ne Ko a yau idan ka kirke wani abin da kana ko ta kwanan jihadi na addinin musulunci hukuncin ka hukuncin wanda duk abin da ka sai zai amfanar wajen jihadin musulunci da kai tana ka ko ka tana wa musulmi ji ka ajiye shi ba fatan zuwan ranar ake ba amma in ta zo kuma za a gamu sannan kuma ba a fafa gora a ranar tafiya ba a tanadi a ranar da za a tafi ana yawa ta garin tafiya kuma ake yin tanadi to sai sai tanadi kusa da sadarwa a rinku lahum mastafatun min quwwatin wa mastafatun khayr wa tubuna inni adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. ايش هو من قال duk abin da kasan ana iya yi jihadi shi sai ka kana zo malamai suka ce ana sa ran za ka samu ladan kamar wanda kullum ta miƙa hannun ka farka suke hannun baya dawowa kawai a miƙe shi tana ta bayarwa irin yadda mutum idan ya ɗaure doki bin jihadi haka zai samu kuma in ka kulke ka ajiye ka tanadi ka kintsu wani abin da za a yi jihadi da shi in jihadi ya sama na ce ba a fatan zuwan jihadi manzo Allah ce la ta tamannu bi a duniya. ku daina fatan Allah haɗa mu da abokanan adawa ku daina wannan fatan wa sallallahu al'afiya ku roki Allah waraka amma fa idan ne fi kuma kun fasi idan mun an haɗu to ku yi hakuri ku jure wa alamu anna jannata tahta al-jannati ku sani aljanna tana karkashin ido ta sobi idan kuka gina maka inuwa to alamar za ta shiga aljanna ana kawo sana ta kauce ba ta maka inuwa ba ta mutunci an yi harbi ka duka ya wuce ma harkar bayani ka ina maka bin wuce ko da gwagwarar duka kilo ne ko gwagwarar saurin marfiya ya ne maka inuwa to wannan shi ne kuka ɗin shiga aljanna wa'alamu annal jannata ta ta zulala biyu ba ma fatan Allah da Allah da kare kawo fata muke a zauna lafiya amma in ranar haɗuwa ta wuce kuma sai a yaya ku ta haɗu ko kuma tun da an san ranar haɗuwar za ku iya zuwa ko kuma sai a zauna haka ba ta da shi ranar zuwa ranar haɗuwar za a yi tanadi za a yi tanadi shi tanadi na janabi ba wai tayar da zaune tsaye ba ne ba a'a shi ne ma abin da ke tabbatar da zaman lafiya duk idan abokin adawar kai sun kana da tanadi ba zai taba kuka da amma idan ya san kwanta na ɗin ya ce ka zai da sosai a nan gurin da kai tanadi a zauna lafiya da cikin tanadi kullum a tsokale ka ana fara wanne ji za su sani الممسك على الخيل كالقاسك يده في الصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر لكن يسألت أبقي وواصل أنا مؤمن أبقي هذا شيء ما يقوى مثل شيء يدونا يجينا ما أتجاه حول الصلوات يدونا ينزك يقوم قبل أظن يتجاه تجيه دعوة يعني أنه سأقول أنه سأقول كنسا وكذلك تجاه تجاه تجاه تجاه sai da su da rana zo wuce a tsara lahu abu darda abu darda ya sarki tawa da fi kalimatan fa'una wa la tadurru zo ka babu wata kalmar da za ta yi mana amfani kai kuwa ba za ta cuce ka ba dan ka faɗe ka kana sai ke kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace ni'mar rajulu قريم الأسد لولا طول ذمته وإقبال wata rana manzon Allah muna zaune sai muka ga ce ni'mar rajulu ma dalla da mutum wa quraymu lil asadi quraym al asadi sunan mutumin kenan ma dalla da shi laula tulu zummatihi tun ba dan tsawon gashin sa ba wa isbalu izarihi da kuma yadda yake barin tufafin ka dafa da zawo ba dan wannan ba da ma dalla da mahallin ya ke da cikin hadisin wannan Allah ya yaba wani mutum amma sai ce ya kawo cutar tsawon gashin sa da kome tsawon ikbalu wannan ke malamai suka ce al'umma shi ne da sa idan mutum ya tafi shi zai iya kawo kansa faɗa ko zumma to wannan ba daidai a musulunci duk yadda za ka zai tsawo karka bari ya sauko karka faɗa in ku dama baka kai fata ban tsammani a kan da wujiyar ka ke wani ta ana magana da lara da lara za mu kuma su kai su ke wani saboda ne kawai ta zafi ya zo ta har da kai ta faɗa kamanceceniya da mata ne inda su ne ake son su kawai ta zafi kai kuma wani kai ne ta rage na don haka a nan gudun kun gani tsawon zafi wannan sifa ce kawai kamar shi ka waɗansu bambanta sadakin mai gashi da yawa wadda ba su da gashi da yawa don gashi ɗin da cikin kwallon kama ya tana da gashi akwai irin abokanmu da zuwa cikin da suke su a saudiya har san kun ba ya ka gaba jumuwa kun kullum za ka fito a cikin hijabi take ba wani ka sanin da aure da ba aure idan mutum ya gashi neman aure kafin ya fara ganin da shi da kansa a yadda ya magana yakan nemi amintacciya ne cikin yankuwansa kuma haifiyarsa ko kakarsa kunya ka ko kanwa da sai gidan suwa na ita noma ka kusa lokacin da sai kalliya tana zaman gida a kusa da suke cewa daga cikin abin da shi ne idan an faɗa ma za ka ji da kudinta za a yi sanin tsawon gaza eh, da ya kwakwai ke suna da wujuriya biyu ke tana da ya yi nufa fa sauran kuma ya yi daidai bukatunsa ko da mutum aiki kan tsanonsa da bangon da ya mutu ko abin da ya so da bangon da ya mutu mahallin ta yi a nan gudun shi ne tsawon gashi ya yi ruwa ta sace gawa ta mata idan namiji ya tsawon da gashin ta yayi ne ta mai ce sai ya da shi ta manzo Allah ke lara tsulu da lokaci na ma zai rage gashin ta bai zo bai wa kuma na faɗa muku tsawon da yake zama aure shi ne tsawon da inda gashin zai sauka ƙasa to zai taɓa mai ta ba to wannan haramun kuma kanin da lalle ne yake ko da mu baka da fata da gashin mu yau zama da yi shafi tsaye ba wai aka yi kewa ba amma ayyukan yi da inda za a miƙar da shi zai iya na koyar masa da sai ka rike ba ta ce ke farko a ka bar jafi a cikin wannan ya ce zama amma yi tsawo ya zama haramun ita ko ba ta ba a ya kawo dangane da ne ita kuma ka yi ke su ne ya zama gudu a da cikin mata ya musamman da koyi da turawa ta fito da salon yanke gashi daban-daban sai kuma an matan mu suke zuwa ko matan mu su je a yanke musu gashi kan da gashin da yan take shi har zan kafaɗarsa har ganin bayansa amma sai a je a yanke shi ta yadda kawai zai tsaya a daidai kunne da ɗan su ke ta kawai ta ga an nuno wata armiya a wata magana a wajen talabijin tana labarai ita ma ta yi shi ita ma suka ɗauki wannan ayyukan eh, wasu kenan wani burgewa waɗansu kuma sun arna sai ke yi yin ke da jirgin ruwa don shi awa suke ke san ƙoƙin ya tsada da ke yi cikin kuma shi ke da jirgin Allah wani kuma ya awa su shi ne sauƙi ɗin ba da ya fi yin jirgin ne kawai ji ba su kan sa'a su an yi nuna su san ƙoƙon amma na ƙado ne to kuma wai ita ma wai ita ba san ƙon za a ba amma duk a rarrage shi a rarrage gaji da nan gaba sai kasance na bayan ya yi tudu nan gaban babu shi kasa duk waɗannan ma san an ma suke wannan kafirai sai kuma ɗan matan mu ko matan mu haɗin kasuwantuwa da al'ada ta turai da sun boko wajen sun saka ɗaukar wanda ya tuno sun saka ɗaukar wanda ya tuno su kuma namiji zai za ta kawai ta dace kaga su kuma yadda suke sai namiji ya kawai ta dace har yi fito su ta gwamnan kamar kai ke ne da ne idan mutum zai kama da namiji sai kamar kai ke ne da namiji ta ne ai harama idan namiji ya kamar kai ke ne da ya mutu kuma ya ne kamar sun zuwa su neman laifi namijin da zai kama da mutum suka ce domin mace akwai nau'i na tawaya da tare da ita inda za a kwatanta da tsanani Allah ya tuji su ga namiji a kanta amma idan lokacin da ke nan mace take yunkurin zama ɗan namiji kamar tana kokarin ta kama mai nau'i na kamala irin tashi amma idan ɗan namiji ya kokarin zama mace sai ko mai kisan ne tawaya za ta bi kamala sai yi sha'awar ne tawaya suka ce matsayin sa matsayin wanda Allah ya jarraba ba ya da kafa yana tafiya ko yana jin gindi ko yana rarrafe sai mai kafa ko kudin suka ce rarrafen nan naka jin gindi na burge ni sai kalo na kada gindi ko kalo na kada rarrafe sai matsayin sa ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن فأميت الرجال عذاب حكم يهدونك ni ban yi mamaki ba idan mace ta yi yunkurin ta zama kayan namiji sun suna son samu kama da kare amma abin ne tsaure ke kai jefa ne cikin kogin mamaki tsarin da ya kokowar da wata Ba duk abin da dole turai yau suke so su tsara duka ya ce gani cewa suka so da a wancan gudan ne a daidai su tsakanin maza da ne a mata daidai su tsakanin mabambanta guda biyu zalunci ne kuma a daidai fawar mai ake so a yi shin namijin ake son a sauko kasa da ke dawo mace ko matar ce ake son a sun su kasa su zanto zai da namiji kuma ɗan biyu zai faru ko dai ki namiji ya sauko koyo kafa ya jambaki ta shafa da ya rika magana yana tari yana rashin mutunci yana tsoron da zai kuke da ya sauko kasa ko kuma ita mutum ta zuzzar da ido ta ne ta yi da motsa jiki da ɗaukar kayan nauyi hannun ta murmurkai murmurkai a ga cibiyo duk da haka kuma za a zo ba da baki ba waya dai kuna nan har yanzu ko duk irin na roba ko duk irin na roba don ta kamo kamar dukkan wani exercise da za yi ana magana tana zuzza da ido to jinsin da makokin su suna iya ba dama babu yadda za a yi namiji yana can a matsayin su kuma suna na matsayin su mace babu yadda za a yi samun ranar Allah ya riga ya bambanta kufa da ɗabi'a da halayyar da zurin jikin da zubin bakan da ake duk ba a yi bane ba babu yadda za a yi tabbata su kuma su samu yadda kowane dole kamar da daban-daban da daban duk namijin da ya je sai yana mata ta an da zai masa wani irin na mata wanda su zai masa yawa da gaske ne kun mata da ta je za a kinka masa wani irin namijin ta ya kuma na mata ne zai maka ta an kugun ba ɗaya ba ne ba ya za a haka abinda kai ado ne a wurin ka muni ne a wurin kamusi abinda muni a ado ne a wurin kamusi muni ne a wurin haka fa Allah ya bambanta mu sai yanzu a zo ne a wurin sa kai karfi kai babban murya in kai za ka kira sallah lokacin sallah ya kama kai ne za ka kuruwar jihadi in za a sayar ita ko mu da adam ku sai kai tsire da murya shi ne tsirewa da yaro duk matan da kai babban murya ta kansa neman aure za ka nemo ta za ka kira sallah za a Allah ka kira sallah za a wuta kuruwa ake ma'ana kana bukatar tsire da murya ta iso da kwantar maka da hankali sai sai katon makofi da babban murya sai yanzu ka yi gashi a fuskarka gashin baki da gemu ado ne Allah duk wanda ya aure mu amma zai sa ka rubuta da dare ta da gemu zuciya wannan ya bambanta kai yanzu a ganta a tsaye haka sama da kasa ba bambanta shi ne shi ne wa aure ta yi dukkan ita ko mutum dole ne sai tugunta ya tafi kafin ta ke yi ranar za ka shata mai kai kamar sandar waya da kuma sun yi wani abu duka waɗannan ababai ne ga su a zahiri ɗan adam yana kallo to don ne sai wani lokaci sai an daidaita ai ƙarya ce duk wanda ke za a daidaita ƙarya ce kuma duk wanda magana da turawa suke fa ƙarya suke ba su daidaita ba a kallo ka je ka duba majalisar ɓangaren sa amurka ka je ka duba majalisar da su je ka duba wani har da duba ke maza da mata matan ba su kai ɗaya cikin goma ba na adadin sauran mutum ma'ana idan ana da mutane ɗari mata ba su kai goma ba za bai ganin daidaitawa don muna son za a bai sai a yi ne parliament na ingila adadin mutum don maza da su kai don mata matan ba su kai goma cikin ɗari ba idan ana daidaita su ana sa daidaita sai a yi kuma kuma ita ce kai kuma da babu ji ba zai ana gano da masu su gane wani mata suna da kima suna da daraja ko tafi ne mutunci maza suna da tasu amma ba a cewa a daidai Kekin da babbar ka zalika Kuraiman, labarin ya je wajen Kurai, cewa maza Allah ce nikmar rajul Kuraiman al-Asadu, laula kullu da wa isbaru izalihi, babbar ka zalika Kuraiman, labarin ya saurin Kurai sai ya ce fa'ajjala shi ne gaggawa فأكل حفرة يجي أوكي ya أكا فقطع بها جمته يجي ذاك القدير أول sauka zuwa kan kafara ni ke yake ira izinin ne har sai da gashin sai dawo daidai kunnuwansa kaji jinin da yayi ne asa da sunni har sai da ya dawo daidai sunni wa rafa idarahu sannan ne yake kwarjan ya tsira shi sama ila an safi saƙai ya zuwa rabin ƙaurinsa kan mamar rabi na yau ma sannan wannan mutum ne kake a wata rana masu lahu abu darda abu darda ya ta sake cewa kalimatan tanfa'una wala tadurru hawan Allah abin nan da ka saba faɗa mana kalmar da za ta amfani wa ba su ta cutar da kai ba kana sai ce sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji manzon Allah wasu rana muna sa hanyar dawowa daga tafiya yana cewa da sahabbai innakum qadimuna ala ikhwanikum Tufa. kuna dab da shiga gari don ku da yan uwanku an dawo daga tafiya fa aslihu ruhalakum ku tijara mashin cikin dabbobinku da kuke kai wa aslihu libasakum tijara ku, a karkaɗe kura a wanke a jihar a shiga gari da kalliya hatta ta kunu ka annakum samakum bin nas har ya kasance ku din kamar ko ne ado ga sauran mutane dama wani kalle ne akan kuma su wanda idan ya idan mutum yana da shi kamar sai zan so shi ne yake jan hankalin mai kallon su sama da ne da ragowar to kuma ku yi kwalliya in za ku shiga da kun dawo daga tafiya don ku zanto kuna jan hankali sama da wanda yake cikin a nan gurin manzo Allah na nuna lokacin dawowa daga tafiya a wani lokacin kan yi tafiya a kan rakumi ko a kan doki ko a kasa galibi kuma kun da suke sahara ne za ka dawo ga datti ga kura ya kai kanka ya rikin jike dabbar kama ta yi da shi mazin kudin dabbar kama ya yi da shi kuma za Allah su ke idan kuna dabbar su ya gari sai a tsaya sai a jirgin ya jiki a gyara tufa a wanki a gyara kai a taje kai a yi kuma a yi komai da komai a jirgin da cikin ado kowa ya cikin iyalin su cikin kwalliya da ado wannan da cikin badalin ta kawai idan ka dawo duk irin wahalar da kai tun da hali tun zai samu ilimi da ka ji ta karka je gidanka a gajiyeki karka je gidanka kana wari karka je gidanka ka haka gumi kana warin hamata idan akwai hali nemo wani gidan wanka nemo wani wuri da za ka tsaya ka buke ka gyara da sanaki ka gyara kanka inda hali ka ɗauko turare ka sai ka je gida dama ko masallaci kuka kai su duka sallan nasu da a biyu kilo na gawa ba da yi. dan kayi zikiri kayi ambatan Allah a cikin sallah suka da sai su gida assalamu alaikum wa rahmatullahi murya a zuba kalin huruf na kaka kuma gida a sun wani kuma sun zuwa ba ba amma da Allah sallallahu alaihi ba abin da zaɓi musulunci da an fahimta abin da maza Allah ya rage zai amfani al'umma ba sai zai faɗa sallallahu alaihi wa fa inna Allah la yuhibbu al-fusuq manzo Allah ya cigaba da cewa ubangiji ta'ala baya san al-fasha ita ce dukkan wata mummunar magana ko mummunar ɗabi'a alkan shi ne al'ubu a cikin larabci wani tafakku baya san mutum ya rinka takarar alfashar shi da sauran mutane wani ya zage kai masa ya zage wani ya ba'a kai masa ya ba'a wani ya rike kai kuma kai kaga ba halin ka bane amma kana kokarin ka saba kan kai da kaga wani yi. yadda wancan halinsa ne manzan Allah ya ce Allah baya so an haka wanda zai kokarin karsaya a wajen wani mako manzon Allah baya so rawahu abu dawud da bi isnadin hasan abu dawud da rawahu bi sanadin hasan illa kai kudu mai kiran fasta da kofi da wasu kudu amma an yi ba magana dangane da kai ibn bisir wanda ke ta ne wato ko kuma da ne da cikin tabi ko da tarihi wanda ke roto hadisi a wurin sa bisir a tagalibi wanda su kuma abokin zaman abu gardai ne to sai an yi sabani fi tawfiqihi wajen cewa sun abutaccen mutum ne irin wanda ake karɓan hadisin sa a shi ko kuma a'a mai rauni ne malamai sun yi sabani amma dai a cikin cikin nasarar jinar da zanen ke cewa hadisin sahihi ne ko kadarwa lahu muslim hadisi ne da sahihi ko kudai Arabi ya yi shi nan araban sa zaha da su zai biya da ya ba ba ba ba ba da cewa ban da biya ga suka haka ne kun ne كنت لم أرى الراحة في بتضعيفه وإنما إلا الحديث